قويا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيأتينك إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل you. كما أتمناها على أمرك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin godiya sun tabbata ga Allah da wasu sarki mai kowa mai komai wanda ya yi mana ni'imomi masu yawa ni'imar musulunci ni'imar imani ni'imar kawai ta rayukanmu mu kasance da su masu azumtar wannan wata mai alfarma watan ramadan ta shekara 1439 muna fatan Allah madaukakin sarki ya kalli ba domin ya gafarta kurakuran mai an samu da bauta mun kasance muna tafsiri a cikin suratu yusuf karatu da muka yi jiya mun karanta aya biyu من قرأت ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين من قرأت إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يو دي أكبر الله لا مشيك بعد الآية تأكل لتشكين سورة عند الله مدر كفرجي يدي جوا منذ صلى الله عليه وسلم ونحن نقص عليك أحسن القصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن من قبله لمن الغافلين Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam nahnu lallai mu wannan kwamirul azama jira. Allah shi kadai ne amma domin ya kamba matansa ya nuna girmansa sai ce mu kamar da za ka samu karamin shugaban kasa ma ko kansala ko ciyaman ko gwamna zai yi magana sai ce mu muka yi kaza mu muka yi kaza to shi ma Allah madaukin sarki shi ne mahalicin shugabannin kasa da gwamnoni da ministoci da kwamishinoni da mutane da aljanu da duk wani wanda ke rayuwa a doron kasa ko cikin sama shi ya fi cancanta ya baiwa kansa bamiru ma'aza yake nahnu yace mu na qussu alayka ahsan al za mu baka labari cikin wani alkur'ani mai girma kissa shine labari kenan alkur'ani mai girma ya kunshi abubuwa da yawa akwai umarni a ciki akwai hali a ciki akwai hukunce-hukunce a ciki akwai tsoratarwa a ciki akwai kwadaitarwa a ciki akwai labarin wuta a ciki akwai labarin aljanna a ciki akwai labarin mutane da mala'iku da aljannu a ciki sannan kuma akwai labarai a ciki labaran alkur'ani ma akwai labarin wa'anda suka gabata akwai labarin wa'anda za su zo nan gaba sai dai shi labarin alkur'ani mai girma ya sha bamban da kone irin labari mutum na iya wallafa littafi ya zuba ƙararrai a ciki labarai ne kawai don mutane su karanta su samu nishaɗi wani ma sai yi littafin sa da karanta ta yi bakin ciki wani kuma sai yi littafin sa da karanta ta yi ta dariya da tattafai da muka karanta ko da na hausa ne a makarantu wani littafin ruwan magaja wani littafin ruwan gurma wani littafin karatun sani ko ba haka ba duk da su suna kistoci da suke cikin wa'annan da tafi ba na ba mutum ne ya zauna ya ɓata dare ya ƙirƙiro labarai don ya kari mutane ko ya sa mutane nishani hakan nan da turanci ko da larabci ko da faransanci akwai fanni musamman mai zaman kansa fannin kissa mutane suka ita hasu shi a wannan fanni da wani su kari mutane su alƙur'ani mai girma kissoshi da labarai da suke ciki ba ne wannan da kafai ba na farko akwai kissoshi na laraba cikin alkur'ani da annabawa cikin alkur'ani mai girma wa'anda ba za su tafa ashirin da biyar ba akwai kissoshin wanda yake ba na annabawa ba wanda ba za su kasa ashirin da hudu ba in ka haɗa kana da kistoshi wajen arba'in da tara duka suna cikin alkur'ani mai girma wannan kisoshin ba wai an yi su don kai bakin su ko kai dariya ba ne ko don ka samu nishaɗi ba ne manufar kisoshin alkur'ani mai girma shine shiryarwa shine samun darussa da wa'azi shi ya sa a tasura su yusuf alaihi salam da aka koro kissar tun daga farko har zuwa ƙarshe daga ƙarshe ne aka ce لقد كان في قصصهم عبرة لكل الألفاظ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه game da waɗannan annabawa a cikin kistoshinsu akwai abin izina da darasi da la'akari ga masu hankali sai ce ma kana halittar yuta da kasance karare da ake kirkirwa ba kamar saura da ta tafai ba amma littafin wanda yake duk abin da yake fito a cikin gaskiya ne dan Allah ya ba ta kissa wannan kissar yadda take abin ya faru Allah ya ce nahnu naqussu alayka mu muke ba ta labari ahsan al-qasas kan labari a doron kasa ba gida kenan idan kana so ka karanta kissa ka samu shiriya ka karanta kissa ka samu nishadi ina za ka tafi ka tafi cikin alkur'ani mai girma ka karanta suratun yusuf za ka samu darasin yawa ka karanta suratun al akwai sura ma mai zaman kanta suratul qasas suran labarai a ciki akwai labarin fir'aun tare da annabi musa akwai labarin karuna tare da annabi musa akwai labarin hamana tare da annabi musa شيء على شيء أحسن القصص ما في كل دابالي على أن ما لم تصير تجي جوا لما تمن ديك على القرآن اللي يقولوا ما أجرنا أما أي إنسان مسلم بين بكاتة الشريعة ودين الكافر دومي أنا بأحسن القصص بأحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها idan shirya kake nema akwai cikin alkur'ani mai girma idan rusa da abubuwan da aka rage suna kake nema akwai a cikin kissoshin alkur'ani mai girma malam ibnu kathir rahimahullah ta'ala anan ne yake cewa wannan dalili ne da hujja babba mai karfi akan cewar kissar alkur'ani kissa ce cikakka ba ta buƙatar ƙari ko ciko an gane ko mana idan Allah ya baka kissar fir'auna ko ya baka kissar annabi yusuf to kissar ta cika ta yi kyau ba ta buƙatar kai wani kuskure ba ko ka ɗebo wadansu abubuwa daga cikin bible ka ƙara ko daga cikin alƙawura ka ƙara ya yi wannan magana ne domin akwai masu tasiri da yawa da suke kirkiran waɗansu abubuwa suke ɗebo waɗansu abubuwa daga cikin addaura da injira su yi ciko da shi wa kistoshin alkur'ani mai girma wanda ake kiran da isra'iliya kuma bai dace ba a cikin alkur'ani mai girma akwai misali da yawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da bayani bai yi bayanin waɗansu abubuwa ba amma sai a nemo isra'iliya a zo ana ciko da su a taɓa karanta wani littafi wai shi a wani littafi ne babba wanda aka tara irin wannan labarai a ciki na isra'iliyat littafin da yake cewa a farkon littafin da yake magana a kan halitta yadda allah subhanahu wa ta'ala ya halitta yanzu idan na tambaye ku da ce menene farkon abin da allah ya halitta mai za ku ce eh ina kuka samu wannan cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awwal ma khalaqa Allahu qalam farko abinda Allah ya halitta shi ne alƙalami yace da alƙalami rubuta alƙalami yace me zan rubuta Allah yake ka rubuta duk wani abin da zai faru tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya shi ne wannan littafin da isra'iliya mai ke cewa sai ke cewa farkon abin da allah ya halitta shi ne haske kuna ne ko ya ce farkon abin da allah ya halitta shi ne haske idan ta ce da shi ina hujja ba zai ba da hujja hujja kawai shi ne littafi ya yi littafi ya rubuta ce wasu allah madawacin sarki ya ɗauki wannan haske da ya fara halittawa sai ya koya hasken cikin farin tufa sai kuma ya yi gargaɗi ga sauran halittu baki ɗaya ya ce kada kowa ya kuskura ya leka wannan hasken daga nan an fara samun cinta da warwara an ce farkon abin da aka halitta haske to sai kuma aka ce a ah, aka ce kuma sai aka ce da sauran halittu baki ɗaya kada ku reka su wannan haske yau za ka rikin su ruwa wai cikin halittu ta kan da daya sai aka samu wata halitta wani tsuntsun mai suna ɗawi su sai ya rigima sai ya je ne su wannan tabbas ya ga haske da ya ga haske sai ji kunyar ubangiji allah madaukin sarki ya tsorata har yi hada zufa yi hada zufa sai zufar ta diga sau shida kuna ji wannan ba diga na farko da shi aka halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam diga na biyu aka halitta abubakar diga na uku aka halitta umar diga na hudu sai aka halitta usman diga na biyar sai aka halitta ali daga shigar shida da aka halittu shinkafa wushe ya sa shinkafa da ke da farin jini wanda shi ne isra'iliya idan ba yanzu yanzu da ilimi ya fara yawaita a hada suna suka fara yin ƙarfi suna yin tafsiri mutane suna fahimtar a jikin ba majalisun tafsir da ake da su a kasar nan da irin wa'annan labarai kawai ake zuwa a tara jama'a a ita gaya musu suna dare har birewa saboda haka tana da ahsanu sifar kisoshin alkur'ani mai girma ba sa buƙatan wani ciko daga waje yanzu a kuna abin da ya shahara cikin jama'a mala'ikan mutuwa mai ne da sunansa eh alqur'ani ya ce mana malakul maut malakul maut a cikin hadisi akwai sunan sa hadisi ingantacce sai dai ka samu malakul maut qur'ani ya ce malakul maut hadisi ya ce malakul maut wannan shine ahsanul hadith amma abinda mutane suka sani shine azrail yanzu wannan azra'ilu daga ina ka samu eh daga bible ne sai tana da ahsanul hadith tana da ahsanul qasas za ka je cikin bible ka je ka dauko suna azra'il wani musulmi wani malamin ba sai da shi malakul mulk din sun yi ne malakul mulk saboda haka Allah ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas lallai mu muke ba ka labari mafi kyan labari bima haina ilaika hadha alquran bima au bima auhaina ilaika hadha alquran abu hadha alquran game da wahayin da muka yi maka na alqur'ani mai girma wa in kunta min qabli illa min alqafirin duk da cewa ka kasance gabanin mu yi maka wahayi na wannan kisoshi ta kasance kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutane ga falallu ba ga falallu irin namu ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ga bari. bane abinda ake nufi da ga falallu anan shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana da ilimin wannan kisoshin kafin a masa wahayi amma bayan a masa wahayi ya sani wannan kuma dalili ne akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da ilimin gaimu amma idan Allah ya tsara da shi ya karsari da إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتكم لي dama Allah madauki sarki ya ce zai kai wa manzo sallallahu alaihi wasallam ahsanul qasas haka ne ko to ga wata kissa kissar wa kissar annabi Yusuf alaihi salam daga farkonta har zuwa ƙarshen kakaf cikin alkur'ani mai girma ba wani annabin da aka ware masa wata sura ba annabi Yusuf ba a ba da cikakken tarihi ko biography ne wani annabi fi da annabi Yusuf shi kuma mun muku bayani a farkon tafsirin mujiya me yasa ubangiji Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan sura ta tokan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya ɗebe masa kewa ya nuna mai cewa duk ƙalubale da suka mu da su to akwai annabawa da manzanni da suka gabace ka saboda aka kai da su Allah ya ce in tsara Yusuf da abi ka wa mutanen ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya ce da mahaifinsa wane ne mahaifinsa شنا النبي يعقوب عليه السلام تن النبي إسحاق عليه السلام تن النبي إبراهيم عليه السلام فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي حديث يا إن قتلت في صحيح البخاري لدى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يجي سوى أنت بمن الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم a cikin mutane shi wane ne fi daraja sai manzo Allah ya ce akramuhum inda Allah ya aqahu wanda fi kowa daraja a gurin Allah shine wanda fi kowa tsoron Allah sai sahaba suka ce laysa an hada nas'alu ba ma tambayar ka akan wannan mun san wannan ka karanta mana cikin alqur'ani inna akramakum inda Allah atqakum sai manzo Allah ya ce fa akramul nasi yusuf nabiyullahi ibnu nabiyillahi ibnu nabiyillahi ibnu khalilillah yace mafi darajar mutane shine annabi yusuf alaihi salam annabin Allah ne dan annabin Allah ne dan annabin Allah ne dan masoyin Allah shine khalilullah ibrahim alaihi salam nan masahaba suka ce laysa an hada al-ard ba ka wannan muke tambayar ka ba shi ba wannan mun sani فشيء منذ الله يقرأ تنبيع يتي فعما عادن العرب تسألوني شيء كنا تنبيع تاني أكن توش العرب واع منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي نعم سيتي فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه في يوم الجاهلية سنة في يوم تاني مدوك تنبيع تاني a cikin addinin musulunci amma idan suka fahimci addinin musulunci da kyau menene annabi yusuf alaihi salam ya ce da mahaifinsa ya ce ya abaki ya kai mahaifina inni ra'aitu ahada ashara kaukaba lalle fani na mafarki kuma a cikin mafarki na ga taurari guda goma sha ɗaya duka sun sauko daga sama wa shamsa a cikin mafarkin na ga rana wal kamara a cikin mafarkin na ga wata abubuwa na kira eh abubuwa sha uku kira saurari guda goma sha daya da rana sha biyu da wata sha uku me ya faru da su ya ce ra'ayatuhum tabbas na ga sun sauko daga sama da rana da wata da taurari guda goma sha daya duka sun sauko daga sama a sun yi mai lisa jini sun zo gabana sai mun sujjada wannan shine mafarkin da annabi yusuf alaihi salam yayi kuma ya gaya mahaifinsa shi da annabi yusuf alaihi salam ya san shi yaro ne a lokacin da ya wannan mafarkin ko ba da ba ballanta za ka ce shi annabi ke samu annabci ba kuma shi gaban kansa bai san zai zama wani abu ba amma wannan mafarkin ya ba su tsoro domin ya san da yarantarsa shi bai kai matsayin da za a ce da wata da rana da taurari bisa sun sauko daga sama sun zo gaba sun suna su gara saboda haka ya garar da ya wajen mahaifinsa don neman fassarar wannan da wannan malamai suka ce idan ka yi mafarki mai kyau irin wannan yana da kyau ka nemi malami idan baka san fassara ka nemi malami wanda ya san fassarar mafarki ya fassara maka wata kila wani alkhairi da yake zuwa gare ka a lokacin da ya bai wa mahaifinsa labarin wannan mafarki sai mahaifin ya zauna da shi daga shi sai shi sai Allah da ya tsari mutum ya zo wurin ba sai ya ba shi fassarar wannan mafarki yake fassarar wannan mafarki ita ce wannan rana da ka gani mahaifiyar ce wannan wata da ka gani shi mahaifinsa ne annabi a kuma a rinsa wa'adan taurari guda goma sha ɗaya da ka gani ɗan uwanka ne guda goma sha ɗaya a cikinsu har da shafiƙinsa bunyamin an gane ko wata mahaifansa rana mahaifiyarsa taurari guda goma sha ɗaya ɗan uwansa guda goma sha ɗaya dama sun sha biyu ne a wajen annabi yakubu alaihi salam annan guda goma sha ɗaya tare da annabi yusuf su ne guda goma sha biyu ya ce to saura kuma wannan sujjada da aka zo aka maka wannan na nuna cewa Allah zai sa ka cikin wani hali duk da shi ma annabi yaqub alaihi salam annabi ne kuma masani ne na fassarar mafarki saboda haka yace ce wannan sujjada da kuka yi maka ya nuna cewa da ni da mahaifiyarka da ‘yan uwanka guda goma sha ɗaya wani lokaci zai yi da za ka shiga wani hali har ka samu ɗaukaka dukkan mu baki damun lokuna maka sujjada ta girma wannan gina ya nuna cewa annabi kuma alaihi salam tun daga wannan lokacin ya san cewa ɗansa zai zama annabi Allah ya rubuta cewa zai zanto annabi amma kuma bai wa ɗansa hasada ba bai sa domin shi uba kullum fatansa ɗansa ya gaje shi ko idan bai gaje shi ba ya ma wuce shi idan ilimi ne ya wuce shi idan annabci ne ya wuce shi idan kuɗi ne ya wuce shi wannan shi ne fatan kowa amma kuma idan ɗan uwan kare ba za su yi fata allah ya fi su allai sa ka musu saboda hasada kuma shi ya sa wannan fassara wannan mafarkin daga annabi yusuf alaihi sala sai mahaifinsa annabi yaqub alaihi sala sai kuma ubangiji Allah madaukakin sarki hatta ƴan uwansa ba sani ya ba shi labarin wannan mafarki wannan mafarki da annabi yusuf alaihi salam ya yi yana tabbatar mana cewa mafarki gaskiya ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ne ce wanda imam muslim ya rawaito yana cewa ar-ru'ya juz'un min 70 juz'an min an-nubuwa mafarkin nan da gani musamman na mumini wani yanki ne guda daga cikin yanki guda saba'in na annabcin annabawa ma'ana annabcin da Allah ya ke wa annabawa idan ka sa zuwa kashi saba'in kashi ɗaya shi ne mafarkinka ka samu ɓangare ne wahayi ke amma ba sai ba annabi ba ne suna su cikakken wahayi ne na ka kuma kashi ɗaya da cikin saba'in saboda haka wani lokacin ta yi wannan mafarki ya tabbata wani lokacin ta yi wannan mafarki kuma ya zama ƙarya shi sa malamai suke kasa mafarki kashi akwai arru'iyar saliha akwai mafarki mai kyau mafarki wanda yake tabbatuwa kamar yadda mafarkin annabi yusuf ya tabbata domin asar sun tabbatar cewa mafarkin annabi yusuf bayan shekara arba'in da wannan mafarkin a wata riwaya ma bayan shekara tamanin daga wannan mafarkin mafarkin ne ya tabbata da wannan malamai suka ce mafi tsawon lokacin da mafarki zai tabbata shi ne shekara arba'in ko shekara tamanin amma za ka iya mafarki yau gobe ya tabbata mafarkin annabi yusuf ya tabbata ko فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه كان سورة دي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا مفلك يا كبتا وقال يا أبت هذا تأمير رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا wannan shine الرؤيا الصالحة الرؤيا الصالحة ru'yar كيف mafarki kashi na biyu shine alhudu shine raye-raye shiga tana bacci shi nan da raya maka wanda abubuwa cikin zuciya na ban tsoro ko na bakin ciki da sauransu shi kuma shaidan zai kama wani abu zai kama ka wani abu a zai ka yi mafarki ka dangaro da zartar kicin za ka faru ka yi mafarki ga wani sake na nadin da yana dar da shi ne ka ka yi mafarki ga wani maciji ya shigo cikin gidanka zai tare ka duk wannan daga shekari wannan kuma zo cikin hadisi cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ar-ru'ya as hajji min Allah wal hulmu min ash-shaytan mafarki na gaskiya daga gurin Allah sannan shi hulm kuma daga shaytan yi mafarki kawai tana tare da mace tana farkawa sai da ta a jiki wata ce kawai shikenan ka riga ka inda wannan duka da shi ne kashi na uku na mafarki shi ne hadithun nafsi abubuwa da suke tunanin sa kai karantar abin da ya dame ga cikin tunanin ka suke fatar samun ka yanzu na buga misali da mutumin da yake neman gwamna ya riga buga postar sa an raba ko yana ta raba kuɗi da sauransu yana neman gwamna ko ciyama ko kansila ko ne aga wannan mutumin abin da ya dame shi a wannan lokacin kawai ya samu gwamna ko kullum gwamna ko me zai yi gwamna gwamna gwamna to in ya kwanta ya mafarki sai ya mafarki cewa ga shi na yana kamfe can an jima ya sake <laughs> ya sake wani mafarki cewa ga shi nan alƙari ya zo zai rantsar da shi to nan sunansa hadisun nafsi ba lallai ne ya tabbata ba sunansa hadisun nafsi annabi yusuf alaihi salam ya ga wa mahaifinsa annabi yaqub alaihi salam mafarkin sa shi kuma annabi yaqub alaihi salam ya fassara masa wannan mafarki sai Allah ya ce mu قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدون الشيطان للإنسان عدو Annabi Yakubu alaihi salam ya ga mai fassara mafarki. Sauran kuma ya bani shawara, domin karami yaro. Kada wannan mafarkin ya burge ka ya rufe ka ta ji kana yayatawa kana ga ƴan uwanka a na gani a cikin mafarki to mu fitara. sai ce ya bunayya ya kai ɗana la taqsus ru'yaka ala ikwati kada ka kuskura ka ba da labarin mafarkinka ga ɗan uwanka guda goma sha ɗaya ikhwatika dukkan ɗan uwanka a cikin ɗan uwansa na akwai shari'a ke bayo wanda cikin su ɗaya ne, shi ma an shekara ga masa saboda idan kana son ka rike sirri to ka rike wa kanka kar ka gaya kowa ka amince wa kanka fiye da kowa yana cewa la yabdu minka ila sadiqika zallatu wa ja'al fu'adaka awsata kai khillay ka sanya zuciyarka ita ce mafi gamsuwa abin da ka gamsu da za ta iya ba. a'a mata ta masabar ita tana kauna ta ka ɗauki labari mai girma ta bata to ta ne muna fata an gane la taqsus ru'yaka ala ikhwat kada ka kuskura ka bada labarin mafarkinka ga ɗan uwanka ai ya kido da ka kaina idan ba kai haka za su yi dabara har sai sun ɓata masa labarin saboda shaitan yana nan yana rudar su shi kuma shaitan inda shaifana shi kuma shaitan jirgin sai na adubu mubi shi ga mutum yi abokin gaba bayyananne baya son alkhairin kowa wannan shine shawarar da annabi yaqub alaihi salam ya bai wa ɗansa annabi yusuf alaihi salam cewar kada kada kuskura ya bada labarin mafarkinsa da kowa hadisi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu falyuhaddith bi idan ɗayan ku yayi mafarki na abin da yake so yake kauna babu laifi ya bada labarin wannan abu kayi mafarki ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da mai dadi ka iya ga mahaifinka ka iya gawa mahaifiyarka ka iya gawa malamanka ko wani wanda kake kauna sosai amma ba kai ta yaya ta kowa da kowa ba yake wa idan ra'a ma yakrahu idan kuma ɗayan ku ya ga abin da yake kyama baya so abin da yake bashi tsoro a cikin mafarki yace fa la tahawwal ila jambihi al-akhar ya koma ɗayan gefen nasa na dama kenan kana kwanci a gefen hagu sai kai mafarki mai ban tsoro domin dama irin wannan mafarkin a fi sa idan ka kwanta a gefen hagunka ko ka yi rubuta ciki ko ka kwanta a rigini sai kai mafarki mai muni to yake fa da hawwal ila da al ya juya ga ainihin gefen sa na dama wal yaskul an yasarihi talatan sannan kuma yayi tofi ya karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya tofa bangaren sa na hagu wal yasta'id billahi min sharriha nemi kariyar Allah subhanahu ta'ala daga sharrin wannan mafarki wala yuhaddithu biha ahadan kada ya gaya wa kowa idan mummunan mafarki ne ba a san ka gaya wa kowa sabanin kuma mutane idan suka yi mafarki mai ban tsoro nan da kuma hana ga sun je gurin wannan malami sun je gurin wannan malami sun je gurin wannan malami wai don suna tsoro shi kuma mana ba abin da zai kare kare shi iya ya ce maka kaje kai sadakan sai ko ka shi kira an gaba kuma sadakan sai ko ka wai ce kai Allah bai ce kai ba manzo Allah bai ce kai ba dan maza yi kai daban ba da wannan mafarkin ba idan mutum ya yi mafarki akwai maganin sa daban a shar'ance daga cikin shi an ga maka wasu amma ka ce za ka yi sadakan mata ko sadakan kosai ko ka yanka farkar akuya ta duk wannan baya cikin addinin musulunci yake kada ya gaya wa kowa idan kai wannan ce fa inna halarta tadurru wannan mafarki mai muni da kai bai cutar da kai har abada yaushe da mafarki yake cutarwa ku ji wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-ru'ya ar-rajul fa'ir duk mafarkin da mutum ya yi wannan mafarkin sunansa abu mai gushewa malam yi abba matuƙar ba a fassara masa wannan mafarkin ba fa idza ubira waqa idan aka fassara maka wannan mafarkin to shi kana abin ya faru kuma an jona hadisin ba idan kai mafarki mai muni sai ka ja baki ka kai kun kai shi to shi kana ba zai faru ba kai mafarkin zaki ya cinye ka sai ka zo baka ga kowa ba ba za ki ba zai ka ba haka ne ko amma lokacin da ka je neman fassara wanda mafarkin waje wani malami kuma ya zo ya bayyana mata wanda mafarkin cewa abin da ake nufi kenan to idan aka ce za ki zai cinye ka kuma fassara fassara ce da gaske to za ki zai cinye ka fa idza fassara fa idza ubdira waqa idan aka yi fassara mabarin sai a bayyana wannan asar din yana nuna mana cewa idan kana da wata ni'imar da take fasa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wata ni'ima ce take dab da shiga hannunka ba ta riga ta shiga hannunka ba to sai gumda bakinka kada ka gaya wa kowa ko da ka amince da abokinka ko matarka ko wani manzon Allah sallallahu alaihi a cikin hadisi yana cewa ista'inu ala qada'i al-hawaij bi kitmaniha fa inna kulla dhi ni'matin mahsula ku taimakawa kawunan a wajen biyan bukatunku da labaran labaranku domin kowane mai ni'ima ana mai hasara an baka kwangila ta yi kwangilar har kudin ya nuna an kira ka za a baka kudin ba riga ka an baka kudin ka sallame an sallame ka ba sai ka kira abokin ka a ah, wannan abin fa ya nuna an ce zo karba to manzala sallallahu alaihi wasallam yace kai shi har sai ka amsa ka karba a nan muna fata an gani na sai Allah ya ce وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تحويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما كما على من قبل إبراهيم إن ربك عليم حكيم النبي يعقوب عليه السلام ya ci gaba da yawa ɗansa annabi yusuf alaihi salam bayani bayan ya ba da shawarar da ya shiru kada ya gaya wa ɗan uwansa domin za su yi man hasada kuma hasada abu ne wanda yake hakika kuma hasada abu ne wanda zai iya cutar da wanda aka yi wa hasada da wanda ya hasada hasada akwai haɗari kwarai da gaske za mu zo mu magana akan nan insha Allah ta'ala sai ya ci gaba da cewa wa kazalik ay kama ikhtaraka Allah ta'ala wa araka fil manami أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لك ساجدين كذلك يجتبيك ويختارك ويستطيق ربك للنبوة يد الله بها a cikin ɗan uwanka guda goma sha ɗaya kai kaɗai kai wannan mafarki da rana da wata da taurari guda goma sha ɗaya suna maka sujada to hakan nan ubangiji Allah madaukin sarki zai zaɓe ka ka ka yi tabi ka ayyar saruka wa ya ka zai zaɓe ka ba ka annabci wannan dalili ne akan cewa a cikin ɗan uwan annabi Yusuf alaihi salam ta kafshi kaɗai da annabi akwai wa'ansu tafsirai na isra'iliya da suke nuna cewa su ma ɗan guda goma sha ɗaya daga baya da suka zo suka tuba su ma duka su zama annabawa shi kuma Allah yana cewa a nan ya ji tafi ka a cikin su goma sha ɗaya ya sami ka kai kaɗai wannan kuma yana nuna mana cewa annabci za ta ce ubangiji Allah madauki sarki da yake baiwa wanda ya ga dama da cikin bayi baka sa ka yi kokari da ka samu ba yawan sallar ka ba zai baka annabci yawan azumin ka zai baka ba ka iya cewa ba za ka tattara kaya ka koma zaru irai ka yi wata biyu uku a gurin kana fama da ibada wataƙila Allah zai taimaka maka ba ka annabci kamar yadda manzala Allah sallallahu alaihi wasallam masu irin wannan tunani su ne filosofa su a ganin su idan ka yi wuri ta zalla ka yi wuri ta arziki ka yi ce ibadu da yawa ka koma su wani kogo don sa a yi mala'ika zai maka wa aiki maka rama a amma abinda Allah yake cewa ne Allahu a'lamu ya yi sadaka Allah shi barwa kan sai inda zai sanya sakonsa Allahu yaqtafi min al-mala'ikati rusulan wa min al Allah shi ke zaɓar manzanninsa daga cikin mala'iku har ma da mutane wani mawaƙi ke cewa walam takun nubuwatun muktasaba walau raqa bil khairi a'la asaba bal ma fadluha yutihi man sha, jalla Allah wahibul minna sai yiwa ka ce za ka yi kokari na ibada don ka samu annabci ko da ka yi ta aikata alkhairi har ka kai ƙoruruwa ka fi ko alkhairi ba za ka zama annabci ba bar wannan falala ce ta Allah yake baiwa wanda ya gama daga cikin bayi Allah ya ci gaba da cewa wani wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadi kuma Allah zai ci gaba da ilmantar da kai fassarar zantuka al-ahadith jam'u hadith wal hadith huwa Kalamun, Allah ta'ala aw kalam rasulih sallallahu alaihi wa wasallam hakan nan Allah maɗaukacin sarki bayan ya zaɓe da ga annabci zai kuma ƙara maka da wata ni'ima za ka iya fassara ci. irin wannan ya zo cikin alkur'ani da dama cikin suratun yusuf Allah yana cewa wa kazalika makanna li yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wili al Allah yana cewa rabbi qad ataytani min al mulki وعلمتني من تأويل الأحاديث على لسان يوسف عليه السلام فسيدي ما لم فأغير تأويل الأحاديث بأجل إيش مجاهد بن جبر الماجن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال له أنتم لم يكن تتأكد سوى تأويل الأحاديث أي تعابير الرؤى معنى أن هذه الباكة إلى من فسر المفاريج kuma annabi yusuf alaihi salam kaka cikin duniya ba ta daya babu wanda ya kai shi ilimin fassara shi ya sa kamar da za mu karanta nan gaba a cikin suratun yusuf dan a lokacin da ya shiga kurkuku ya sami yan uwansa a kurkuku da mutum da sai suke mafarki suka zo suka gama sa sake ya fassara musu wannan mafarki ya ce ya sa haibar da an amma a halittu ma bayan ya rabahu khamra وأما الآخر فيسلم فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان lokacin da sarkin misra ya yi mafarki ya tara mafafa da sauran mutanen gari ku gaya min wannan mafarki ban san shi ba suka ce al-ghafu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlam bi alimin mu ba sani ba sai aka tura wajen annabi yusuf lokacin yana cikin turbu bai wata wata ba yake tazra'una sab'a فما حصلتم فذروهم لسربله إلا قليلا مما تأكلون فصار مفركين ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلوا ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون yayin da kuma kanan daga cikin malaman tafsiri suka tafi a kan cewa ba fassarar mafarki ake nufi da ahadith ba ana nufin fassara littafin da aka saukar masa littafin Allah domin littafin Allah shi ma sunansa hadithi فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فبأي حديث بعده يؤمنون الله نزل الحديث كتابا متشابها سجع الإمام الشنقيط رحمه الله تعالى شكل تفسير سأضواء البيان fi ibahi alqur'ani bil qur'an ya tabbatar cewa dukkan wa'annan ma'anoni guda biyu da fassarar mafarki da fassarar littafin Allah Allah ya tara su ba gida bai wa annabi Yusuf alaihi salam Allah ya tawrukin mu ni'amatahu alaihi sannan kuma ya ci Allah ya cika ta maka ni'imar sa a kanka ya baka annabci ya maka wahayi kama atammaha ala a min qablu ibrahima wa kamar yadda ya cika ta nemarsa a kan iyayenka guda biyu da kakanninka annabi ibrahim da annabi isa kuma duka annabawan allah ne ya ce inna rabbaka alimun hakim lallai shi mahalicin naka masani shi mahalicin naka mai hikima yakan sanya al'amurra a guranin da suka dace shi yasa ya ɗauki annabci ya ɗora wurin da ya dace annabi yusuf alaihi salam وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين a dangane da abin da ya shafi majalisar birni insha Allah ka fi tabbayar mazarfawa da yake zan da yi da yi da da